an fafata a gasar European League wato gasar kasar zakarin nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na 32 yayin da ta kasance a wasar ajiye kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen ta sha kashi a hannun Atlantico Madrid da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta lallasa Villarreal da kwallo uku da ɗaya ita kuwa na Fola a gidanta ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallaye uku da da ɗaya sai babucires ta doke kungiyar kwallon kafa ta lazio da kwallo ɗaya mai ban haushi celtic mata samu nasara kan zane da kwallo ɗaya da babu ƙungiyar kwallon kafa ta Etel sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da Dynamo ƙungiyar kwallon kafa ta Partizan sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Victoria Pleasant Astana a gida ta doke Sporting CB da kwallo uku da ɗaya ta sha kashi a hannun sporting cb da kwallo uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow wacce ita ma ta sha kashi a hannun atlantico bilbao da kwallo uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta sauka akan atlanta da kwallaye uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta loda garet ba ta da daɗi ba a hannun ac milan da kwallo uku da nema a gidan loda garet sai kungiyar kwallon kafa ta nancy ita ma ta sha kashi a hannun locomotive moscow da kwallo uku da biyu olympiacos marseille kuwa ta lallasa sporting braga taga da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Osterson ta sha kashi a hannun Arsenal a gidan ta kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad tun tashi can jaras biyu da biyu da Salzburg za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar zagaye na biyu a ranar alhamis 22 ga watan fabrairun shekara 2018 da muke ciki idan muka leka kasar spain kuwa a yau za a ci gaba da fasan la liga mako na 24 na shekarar 2017 zuwa 2018 inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta jeruna da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta laganis da misalin karfe 9 na dare agogon najeriya a can kasar jamus ko bangaren bundesliga wasan mako na 23 kungiyar kwallon kafa ta hata balin a yau za su karbi bakuncin men's open da misalin karfe 9 saura kwata na dare idan muka leka kasar ingila bangaren fa cup wato kofin kalubale na kasar ingila a yau kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za su karbi bakoci Sheffield United da misalin karfe 9 saura kwata na dare. Chelsea kuwa da misalin karfe 9 za su karbi bakoci Hull City. idan muka sake koma kasar jamus inda ake fafata a wasan bundesliga kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund din wacce take fafata san bundesliga na bana a can a can jamus din kungiyar ta ce tana duba yiwuwar bukatar sayan dan wasan gaba na chelsea waye a matsayin dindindin maimakon aro da yake mata a yanzu dan wasan dai ya komo kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne a matsayin aro a watan Janairun shekara 2018 da muke ciki daga kungiyarsa ta Chelsea inda ya maye gurbin tsohon dan wasan Borussia Dortmund dan kasar Gabon Emric Aubameyang wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da taka leda shi ma a watan Janairun nan yanzu haka dai waye yana daga cikin 'yan wasan da kungiyar take gadara da su garin cewa dan wasan ya samu nasarar jefa kwallon kwallaye biyar a wasanni uku kacal da ya da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ciki har da kwallaye biyu wanda ya jefa a ranar Alhamis din nan a wasan da suka buga na European League na shekara 2017 zuwa 2018 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Atlanta inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta doke Atlanta da kwallaye uku da biyu iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya